Guarantee Nigeria. Duk abubuwan da ya kamata ku sani a wuri ɗaya. mu da warhaka. kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Barka da Hantsi Najeriya. Shirin da muke kawo muku kai tsaye daga ɗakin watsa labaranmu na Last World Abuja, Nigeria. sunana Bello Hamza. Tare da ni akwai Idris Aliyu Dauda. Tare da Sabu Ahmad Kafin Mai Yaki. Na'am, kamar kullum shirin namu na yau za mu tsokaci ne akan manyan kanin labaran da jaridar mu ta yau Laraba 23 ga watan Maris 2022 take ɗauke da shi. Daga bisani kuma za mu garzaya ainihin filin wasanni inda gogan naku Abba Ibrahim Wada yana nan yana jira don ya kawo muna labaran wasannin da dumudumin Babban labarinmu na yau yana magana ne akan a ƙaddamar ko kuma ayyana takara da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar ya yi na cewa zai takarar shugabancin ƙasar nan a 2023. Wannan kuma ya nuna cewa shi ne wanda ya fi kowa sabo ya fi kowa hankoran neman shugabancin ƙasar nan zuwa yanzu idris don a wannan ayyana wanda ya yi jiya shi ne na shida karo na shida eh. dama can shugaba mai ci yanzu muhammadu buhari eh. shi ne yake gaba akan wanda ya fi kowa ayyana ayyana neman takara wannan yana nuna kamar yadda ake cewa atiku ya yi breaking record na waɗanda suka ayyana neman shugabancin ƙasar nan kuma ya haka ne a daidai lokacin da ake ta takaddama a jam'iyyar APTDP na cewa za a ayyana shugabancin zuwa wani yanki ne ko wani yanki shugabanci zuwa sashen kudu sashen kudu eh. amma musamman ma an fi san sun fi san sashen kudu maso yamma na yarabawa eh. fiye da bangaren inyamurai eh. dai bangaren inyamurai suna da yawan maganganu ne amma masu son su shugabanci yanzu dan kudu maso yamma su suka fi hankoro haka amma duk da wannan abin da ke tattare yake cikin jam'iyya din shi a tiku ya ya bugi kirji ya ayyana ya ayyana eh, amma kuma a daidai lokacin ɗaya daga cikin waɗanda su ma suke neman wannan takarar da arewa eh. wato gwamnan jihar eh, ya ce a'a a saurara yan jam'iyyar pdp su natsu su saita tunaninsu akan cin zaɓe da yadda za a ci zaɓen da mm. mai da hankali karba kaza ina za a kai shi wannan mukamin shugaban kasa don dai shi ne babban muta abin da duk sassa suke hankoro a dai samu wannan shugabanci. To wannan gaba ɗaya yana nuna cewa akwai rikice-rikice a jam'iyyar. A daidai lokacin kuma tsohon gwamnan jihar Kaduna Ahmad Muhammad Mutaki shi kuma ya kira ne da cewa lallai fa masu jefa ƙuri'a ba masu kaɗa ƙuri'a wato talakawa al'umma su yi hankali su yi karatun kano da peter obi abin nan wanda ya ma atiku ah, abubakar ne mm. shi ma ya wannan mm. yayin da ita kuma hukumar zaɓe ta ce nan da watanni goma za ta fito da ƙa'idojin da za a fi da mm. cikakken wannan ƙa'idoji da daki-daki yadda eh, zaɓen zai gudana shi ne ake sa ran cewa nan da wata goma a ah, hukumar zaɓe za ta fito da wannan dai yana ƙara nuna ainihin yadda ake ciki buga-buga da kuma gwagwarmaya da faɗi tashin da ake na karɓar madafun iko a shekarar 2020 da babban al'amarin ma da su yi tsohon gwamnan a ah, jihar kaduna na kano. sokoto da sauran waɗanda cikin kana eh. wannan dalilai akwai waɗanda ana yin zaben mutumin da ne eh. ba ma daga shugaban kasa ba har eh. abin da ya kai mukamin kansila yawanci ana zaɓen dare ba mutumin dare kowane mataki ana iya yin zaɓen mutumin dare ku ga kuna tsammanin zan yadda zai zo muku da farko lokacin da yake a neman a zaɓe shi zai zo da fuska biyu da lokacin zai nuna muku yana da gaske ne amma idan lokacin abu ya fara shigowa al'amura sai kuma su canza wani ma su san cewa da su ba ba ma ta kai waɗanda suka zaɓe ke ba yawanci sai sun fara biyan bukatu iyayen gidansu al'amarin wannan kira ne mai muhimmanci da cewa masu masu eh, talaka yawwa ya zama da su kalli mutum ne ba jam'iyya ba kuma da cewa wani ne wanda ke kishin su zai kuma kawo musu mm, warware matsalolin da ake fuskanta da ba ake maganan matsaloli da rikice-rikicen da aka shiga gwamnati wato fadin shugaban kasa eh, eh, ta mai da martani akan kira ko kuma bayanin da jam'iyyar pdp ta yi na nuna cewa akwai sakaci na bangaren gwamnatin tarayya akan rikici da matsalolin karancin man fetur da na iskar gas da na wutar lantarki da ake fuskanta a cewar fadin shugaban kasa wannan wani kokari ne na kawo cikas ga ainihin ita kasan ma gaba da eh, ita jam'iyyar gdp kaman ko ba dai ita gwamnatin tarayya ba ce yi wannan bayanin da fadin shugaban kasa kowa ya san tana yi ne tana nuna kamar ita wannan gwamnatin ta gaza za tana neman kamar yakin neman zaɓe take yi makanta kuma tana jin lalle wannan gwamnatin ta gaza ita ma dai irin wannan matsaloli ta fuskanci su dai matsalolin sun sha bamban da wancan zamanin da aka yi shekaru sha shida da wannan wanda ake yanzu shekara ta bakwai ne an fara kallon ta takwas so ya kamata da su sun san lalle ko mai ɗaki ce san inda ruwa ke ita ma jam'iyyar apc ta san akwai matsaloli waɗanda 'yan Najeriya suke fuskanta waɗanda kuma suke shan wahala ya kamata ta yi ta bi hanyoyin gyara maimakon ba a ce ba za ta iya mai da martani ba amma ya kamata ta fara kallon yadda za ta ballo ma irin waɗannan matsaloli da suka sha babban kuma waɗanda sun riga sun kawo ma talakawa a wuya. Wato wannan abu a bayyane ke da sabo a mutane na cikin yanzu fa ana neman haɗa wata biyu cir ana an riga an yi wata biyu karancin wannan a ce rikicin ya faro an shigo da gurɓataccen mai an kasa rarrabawa an kasa masu gidajen mai ɗin su kuma sun kasa sayar da shi a ka'idan kuɗin da aka kai to wane ne ake son ya zo ya yi wannan magani gwamnati ne kuma ita kuma jam'iyyar eh, adawa a ka'idan harkar demokradiyya ai tana lura ne da matsaloli da gazawan da yi amfani ma ko za ta yi cin za ta yakin za da su wajen yakin neman zaɓe da kan fara waɗannan gazawar da ita ta yi ta wasu matsaloli suke ake fuskanta haka ita ma jam'iyyar pdp lokacin da ita jam'iyyar ap suna babban adawa ta jam'iyyar adawa ta yi amfani da wannan irin kurakuran da eh, jam'iyyar pdp ta yi ta samu sa'a ta yi nasara har aka zaɓe ta. to da mu talakawa da al'umma ke so shine maimakon ake wannan cece kucin ku gyara ku kawo karshen wannan matsalolin da ake fama da shi ai ba ƙarya ba ne saboda haka ita apc da take mulki kamata yanzu a ce a daina ganin layukan mantoci a daina ganin matsalolin cututtukan da ake fuskanta dan yanzu ba zai yiwu zuwa yanzu kin ana neman haɗa shekara takwas kina mulki har yanzu kuma kina har yanzu matsalolin sun kasa kawo kuma da zarar an taɓa ki sai ki ce ai PDP ne kai eh. kai to to yaushe sai kin shekara arba'in a mulki shine lallai dai alaƙulalin dai akwai buƙatar masu ciki da ragaman ƙasar nan su ƙara fahimtar cewa lalle ana ɗanɗanawa ta wata 'yar wasan kwaikwayo ce ana karɓar kebul eh, to wani babban labarinmu na biyu yana bayani cewa tabbas akwai haske akwai kuma abin farin ciki cewa Najeriya tana fuskantar wani gagarumin bunƙasar tattalin arziki da za a fuskanta a 'yan shekarun nan musamman na kaddamar da ainihin ka ta fara kamfanin sarrafa takin zamani cutar lekan wannan abu ne mai daɗi musamman kuma an bayyana cewa yanzu ba maganan wai amfani da takin zamani a cikin gida ba yanzu yanzu fitar da takin za a rinda yi kasashen su brazil da su america da sauran kasashe za su zuwa suna wannan takin takin zamani eh, a Najeriya. Wannan wani babban a ah, ci gaba ne da kamfanin da aka gina fiye da dala biliyan biyu. Hassan mm, ba karamin kamfani ba ne. Lalle kuma bayan nan ga sabar da ayyukan yi da zai ga bunƙasa al'amarin aiki noma wannan lalle abin a yi murna ne sai kuma a yi fatan mm. idan an fara ba za a samu matsala ba tun da yake tun da an riga kadama an riga an fara sai dai a fata a yi fata abin ya dore kada wani al'amari irin na dan Najeriya ya shiga a ciki duk da yake shi kamfani ne mai zaman kanshi amma yawanci yan Najeriya su za su amfani da wajen fitar da tashi shigowa wanda za a kawo shi a cikin gida amma duk da haka dai wannan za an samu lalle ci gaba tunda yawanci ba sai an shigo da shi daga waje ba wanda da ana fuskantar wannan matsala eh. wanda yake kawo aikon fara noma eh. wanda kuma kuma bayani ga su manoma da waɗanda daga ƙarshe za su sai waɗanda kayayyakin amfanin gona bayan an noma. Eh, wani abun kuma da ya kamata ya zama mu kira gare da su masu kamfanonin nan musamman shi a tajiri a biko dangote kada ya zamana gida bai koshi ba a ce an ba da ƙarfi waje. wannan takin ya kamata ya zama a ce an same shi a sauki da farashi a kowane kasuwa a daga nan kuma kaga sai a buga kirjin cewa ana fitar da shi waje ta yadda za a samu kudin kasashen waje na a ta kai mu barna da waje ka fahimta eh. tabbas zai wani abu ne yake da mahimmanci saboda in aka samu isasshen taki kaga ana da tabbacin cewa manoma za su yi eh, cikin cikin nutsuwa da yalwa ba wani tashin hankali sai kuma a ƙarfafa yaƙi da 'yan ta'adda waɗanda suke ta kawo cikas ba harkar noma a musamman a yankin arewacin ba wannan ma ce ta babban matsala bayan shi wannan ta fara kamfanin takin zamani na dangote da aka eh, abin nan jiya gaban kasa ya buɗe ya kamata a ƙara mai da hankali akan masu hare-haren kashe-kashe eh, 'yan ta'adda eh, eh, waɗanda wuraren da ake noma da yawa musamman arewa maso yamma ana noma nan ne aka fi nan damuwar manoma wasu an kashe su wasu an sace shanun wasu sai sun ba da kuɗi fa diya ka kai da gonar ka sai ka bada haraji tattara kudi sun kai noma da sannan ba su hanyar da za su shiga ba ma ka noma idan abu ya sai girbi shi ma sai ka zo ka bada wani haraji kuma duk da haka duk da wannan bada haraji wai wannan bai baka dama a ce kai tsaye ba mm. wannan duka amfanin gurin da ka noma naka ne wasu raba za ka yi kuma mm. abin da bai dace ba a ce mai kaza ya ci kai <laughs> ya kamata ne yadda aka yi samun wannan ci gaba lalle a koma baya a je can da ƙasa a yi maganin wayan yan saboda manoma su yi harkan su cikin walwala ba tare da eh, to kaman aboki kaman lokaci an nuna mana lokacin ɗan tafiya can hutu ya yi Idris. To masu kallon mu da sauraron mu za mu ɗan tafi takaitaccen hutu rufin lokaci. Muka dawo za mu ci gaba a dakace mu. thank you Barka da hantsi Nigeria. Duk abubuwan da ya kamata ku sani a wuri ɗaya. Jama'a masu kallon mu sauraron mu barkan mu da dawa da ɗan takaitaccen hutun da muke. Kafin mu tafi hutun muna tattauna manyan labaran da jaridar mu ta yau Laraba 23 ga watan Maris 2022 ke da shi. Amma kafin nan ina gani ya kamata mu garzaya filin wasanni. don mu ji labarin da kai yayin da ake shirin buga abin nan wasa tsakanin gara da Najeriya eh kalla ɗaya wanda za ka wakilci Najeriya ta kashe biyar wanda za ka wakilci Afirka a ah, cin kofi da eh, Abba kana tare da mu <clears throat> Na'am ina tare da ku Na'am kana na Na'am ina jin ku Hello Abba Na'am ina jin ku ina jin ku To ja mu je abba. To, masha Allah bari fara da labarin wasannin namu da kasar Italiya inda kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta fara zaurucin dan wasan gaba na. Hello, kamar muna da ɗan tangarɗan sauti daga wakilinmu na shashin bangaren wasanni. Amma da zaran ainihin injiniyoyinmu sun warware lamarin musamman na ga celestin na nan na ta kokarin ganin ya daidaita na gururi celestin alƙara basira za mu ci gaba da tattauna labaran tsakanin labaran eh, eh, labarai labarin da za mu duba shine na cewa sakamakon matsalar wutar lantarki da ake fuskanta a ƙasar nan saboda lamarin wutar lantarki ya ta'azzara kusan ko ina ana ɗanɗanawa Eh, kuma gashi ana kawo bil ana ba abin da ya dace samu sa mutane sai sun biya da ba su biya ba a yi shin da ba su ba an yake din ma a tafi da igiya tafi da igiya to majalisan yan majalisan tarayya da mutsu yan kwamitin wakilan sarki sun kira ministan wuta sun tsitse shi da ba su bayani ne aka yi ne yasa aka cike wannan abu na da muhimmanci dan sun ce dai duk matakan da suka da yake dauka ba haifa ma to ba gani a ƙasa ba Najeriya ta ba don haka sun ce gare canza akala mm. waɗannan makasakai ne da ya ɗauka ba su wani amfani ba su da tasiri an ɓata lokaci da su da gashi har babban bankin Najeriya ne wanda ya shigo yanzu wanda ba aikin shi ba ne mm. shi zai taimaka wajen abin na maganar wutar lantarki bayan akwai ministan wutar lantarki mhm. ah, abubakar aliyu wanda shi kuma duk matakin da ya dauka ba kudade akwai kasafi kuma duk matakan da ake dauka har yanzu ba wani wanda ya amfani mm. abin ma ƙara komawa ƙasa yake na tabarbarewar harkar wutar lantarki lalle muna yaba ma 'yan majalisar wakilai tabbas wannan yana ɗaya daga cikin ayyukan majalisar yan majalisa saboda ba wai yan majalisa an ɗauke su su je su gina kwalbati bane ko su gina makarantu ko su a ayyukan su cikin manyan ayyukan su ne su tsaya tsaye su ga cewa ɗan bangaren ainihin eh, zartaswa sun aiwatar da ayyukan da suka suka ayyana cewa za su aikin da ayyukan da suka sun dama waɗannan sun rataya a kan wannan ma'aikata shi mm. ya kamata ta yi ko da akwai ma'aikata eh, hukumomi a ƙarƙashinta ya kamata ta rika bin su ba kawo wata kasala eh. ya tabbatar da suna aiwatar da saboda Idris abin za ta lura matsalan wutar lantarki ne da ake fama da shi ya yi sanadiyan rugujewa da tsayawan ma'aikatu da yawa a ƙasar musamman ƙanana da matsakaitan eh, masana'antu wannan kuma kawo rashin aikayi wanda zai ƙara ƙarfafa aikin ta'addanci ka gani duk wanda ya kiyo su ba ma duka da yake da irin zuciya ba ta hakuri duk wanda ya rasa hanyar zai ci abinci ta halal sai ya koma ba ta lalle muna jinjina ga majalisar dai muna kuma kira ga ita majalisar dattawa ita ma eh, ta shigo sai ga Allah ya da shi ma akwai kwamitin ah, kula da harkar wutar lantarki eh, to daidai lokacin da ake ta kokarin hankorin kira na a samu wutar lantarki to masu kayan kallo wanda suke sai da wutar lantarki ma fa za a kalla masu amfani da go tv da dstv Din daga ƙasar afirka su kudu dukansu Din daga watan gobe afrilu za su ƙara kuɗin abin nan mutanen yadda suke biya za su mm. ƙara hmm. wanda kuma yawanci kaga irin waɗannan ne to ya kamata ba a ce ai kar ai amfani da na kasashen waje amma ya kamata irin waɗannan kuɗaɗe ya kamata a ci a Najeriya cikin gida eh, suke cikin gida cikin gida kamar akwai star time wannan haɗin kai ne da Najeriya da ƙasar China hmm. akwai wasu shirye-shirye da suke aiwatarwa kuma ita hukumar tashar talabijin ta Najeriya ta ƙasa hmm. ya kamata ita ma ta bullo da shirye-shirye irin kusan na DSTV da go tv eh. waɗanda zai sa 'yan najeriya su mai da akalarsu a kan kallon wannan saboda kudin da za a samu zai tsaya ba zai ci wata kasa ba kaga akwai ita ma duk da haka gwamnatin tarayya sai ta ƙara saka waɗannan kuɗaɗe ko a sa ido akan kuɗaɗen shiga da suke samu a ƙara ɗaukar ƙwararrun ma'aikata hmm. ko ma waɗanda suke ritaya don a bunƙasa wurin a riƙa ayyukan wasanni da sauransu wasan kuku da na wayar da kan jama'a duka waɗanda su ake don a samu ci abin kuɗin shiga a hmm. ƙara ɗaukar ma'aikata a ƙara rage a yawan marasa ya zama abin da ake samu a dstv da gotv eh, gaba ɗaya a ce suna nan a namu na gudanar to shi yanzu ƙara ƙara kai. kaga ta haka ne zama kashi sha ko da amma an kara din an san kuɗin ai a cikin gida ne amma yanzu kawai yashewa za su yi a asali ma ka je ka bincika za a ga manyan-manyan injiniyoyin da suke gudanar da ayyuka a wurin aka samu 'yan Najeriya ne. To me zai sa ba za a dawo da sunan a biya su yadda ake biyan su ta yadda zai zama kuma mun bunƙasa a harkokinmu na cikin gida ba. har eh. an ce ne dan maraya ce naka shi ne naka eh. kayan aro abin banza ne in mai abin yana sha dole ka nemo dole sai ka dawo wannan kaman ana za a an ce abin nan nasu ne wannan karin da suka yi mm-hmm. kila wasu daga nan za su koma ma NTA mm-hmm. amma ita kuma akwai dole ta dauki matakai na inganta shirye-shiryen da kwarai ba kamar yadda ake tafiya ba yanzu. yanzu da yake yanzu ana zamani ne yayi ne na harkokin kallon ballon kafa eh. yanzu mana ita ma ce dukkan irin ta je can ta samu subscription na can na can ainihin kamfanonin da suke nuna kwallon yanzu mana ita ma tana nuna eh su kuma akwai matsala ga 'yan Najeriya wasu ba sa kishin gida sai daji shi yasa wasu suka tun farko suka mai da hankalinsu a cikin kasashen waje GoTV da dstv ba ma wadda ta fi shiga gidaje daban-daban na 'yan najeriya kamar dstv to ga shi yanzu za su tsari kashi a goma sha biyar kuma idan aka yi la'akari da yadda kudaden najeriya su darajar su ƙara yin ƙasa abubuwa na ƙara yin tsada wato kamata a ce eh, majalisa ta yi wata doka ta yi dokan tilasta hukumomi da manya-manyan ma'aikatan gwamnati amfani da kafafe na na cikin gida maimakon waɗanda ɗin saboda za ka samu hukumomin gwamnati da manya-manyan jami'an gwamnati suke ɗaure ma waɗannan kamfanoni na ƙasashe eh, waje ta hanyar ta wajensu suke samun to kafin mu za mu duba labarin da ke bayanin bincike da ake na sace-sacen Kuɗin mai ko fetur da ake wannan ɗanyen man ne ma waɗanda ake sa waɗannan sauran abubuwan eh. daga cikin shi daga ciki ne eh. kwazu kuma abu da mai ɗaura kai ana sace kashi tamanin zuwa casa'in da biyar eh. kusan wanda ake samu a wasu wuri bai fi kashi biyar ba kuma wannan ta bututun man ne inda ake abin nan to kaga irin waɗannan wanda za su yi wannan sata yan cikin gida ne ma'aikata injiniyoyi ne wanda suka san to kusan a za a ne da ake cewa ita kamar gwamnatin najeriya da 'yan Najeriya za a basu da kudurin bawa. Daga cikin tari ɗari an baka kashi eh, kashi an sace kashi da biyar ko an sace tamanin kasan da biyar an baka da kashi sha biyar mm. wannan ba inda zai ke ko ba ta bututu mm. kaga wannan abin nan wato akwai rikici ba don haka ma matsa musu wani lokaci banka ma bututu mu ta sai ka ji an samu wuta a bututu sai kuma an zo an yi wani kasafi na kokarin kashe wutan na kokarin share da gwalan daidaitun da ya zuba da rikice-rikice da ake ta fuskanta lallai dai yanzu wannan bincike da gwamnati tarayya ta dauko mm, yana da muhimmanci. Eh, da fata idan aka gano waɗanda suka yi laifin za a hukunta su. Bayan da ake bari ba idan ba a hukunta ba ah, gaskiya har yanzu gona ba ta kare ba. Don ba wanda zai iya tunanin saki irin aikata irin wannan laifi idan ana yi yanzu ba ga shi wanda suka shigo da gurbataccen mai ba shiru ake shike na mataki aka dauka irin wannan ya kamata a ce an gaggauta zama an gaggauta bincike an gaggauta yanke musu hukunci waye san suwa suka amince da shigo da wannan gurbataccen mai kuma ya kamata a ce an dauki mataki a kansu kuma shiru yanzu waɗanda ke a abin da ake gasa ma aya a kumba su ne talakawa 'yan Najeriya. Ana ci gaba da ɗanɗanawa. Ana ci gaba da wanda ko ana iya ciwo mashi kisan kuma. <laughs> To wani labari kenan za mu ƙara duba. Akwai labarin da ke nuna cewa majalisar a yau majalisar dattawa za su tattauna akan hukuncin da wata kotu kotun tarayya ta yanke akan dokan zafi. shi wannan dokan zaɓe eh, kotun ta yanke hukuncin hana majalisa sake sake jirkita ko sake kwaskwarima ga dokan zaɓen da aka riga aka zartar wanda ita wanda wanda shugaban ƙasa bayan ya sa hannu ya sake dawo da ita majalisa wannan dokan ya buƙaci a sake wasu gyara ga wasu sassa na eh, sashi na 24 karamin eh, sashi na 12 yawwa to sai kotu ta ba da ta yanke hukuncin hana ita majalisa yin wannan gyaran ta fahimta a yau ne ita majalisa za ta zauna ta tattauna ta ga inda za ta fito ina ganin su biya wannan wannan wannan sashi na tamanin da takwas da hudu karamin sashi na sha biyu shi ya fara kawo a irin wannan yanke hukunci da cewa in ka Eh, an zaɓi ka wannan jami'a eh, ka batta ba za ka ci gaba da zama ba don shi abin ne ruwa ya riga ya fara kai yan majalisa a wuya eh. da yawanci masu tsayawa takarar zaɓe su abin zai fi shafa yanzu ba a yi ta yawo daga ɗaki na uku ka koma ɗaki na hudu yau ka kwashe ka koma ta sai dai ka ci gaba da zama ɗaki na uku idan ba ka so ne sai dai ka bar kawai ka bar kuma wani ɗan jam'iyyar ya zo ya ci gaba don wannan abun akwai ban takaici an zaɓe ka kashin wata jam'iyya an yi fafutuka jama'a sun sai bayan wani lokaci kuma sai a ga kuma ka bar wannan jam'iyyar ka koma ka koma wani wani wani wani jam'iyya eh, eh. ba mu san ko abba ya dawo ba hello abba na'am kuna ji na lallai daga dukkan alamu dai sai dai mu ba abba hakuri duk da fafatawa da kokari da injiniyoyinmu suke yi su oscar da celestin da dan duk sun ta kokarin ganin an sada mu da kai abba abun bai ba sai mu tara gaba insha mu tara na gobe insha Allah eh, amma kafin nan dai cikin cikin eh, takaitattun labarai da abba ya turo mana na na kanun labaran da zai na labaran da zai da zai da zai ja muna akwai na gani ya kamata in dan karanto yawa eh, san inda labarin inda inda abban ya nufa ko ba ka ba eh, Idris haka ne to labarai ne labaran babban labari ko ce labari na farko da abba ya turo mana wanda shi zai karanta wanda kuma na'ura bai sada mu da shi ba shine Juventus tana zawarcin Muhammad Salah wani shahararren ɗan kwallon ƙasar egypt ya ƙasar italiya italiya eh tana da wuce sa tana ƙoƙarin da kwato shi daga daga din liverpool eh, eh. zuwa abin nan sai kuma ten hag yana shirin zama sabon kocin manchester united wato wani shahararren ɗan koyar da wasa ne da ake ce ma ten hag yana nan yana fafutukan gani ya dawo eh, abin nan sai kuma frank casey shi ma wani dan wasa ne ya halin yanzu bayani ya nuna cewa ya koma barcelona wani shahararren dan eh, wasa ne eh, matashi mai jini a jika eh, sai kuma bayani na nuna cewa shirye-shiryen fafatawa tsakanin najeriya da ghana ya yi nisa don zuwa yanzu tawagan yan masu goyon goyon bayan eh, yan goyon bayan Nigeria sun samu tabbaci daga gwamnati gane cewa za a tabbatar da tsaron su da zaman da lafiyar su yanda suka shiga gana don taya yan Najeriya. Ka san kusan kamar kwallon kashi biyu ke za a eh. yan kallo da kuma masu buga kwallon kware kuwa eh. duka kowanne abin da nashi. Muna ma tawagan yan Najeriya fatan alheri. don wannan wasa ne mahimmanci eh, bayan an je an buga a ghana bayan kwana biyu za a dawo nigeria a eh, sake ya kamata dai wannan lokaci kamar yadda dai aka saba irin lokacin eh, a amokaci da su a jeje okocha da su kano uwanko a sa kishin kasa a fiye da maganar jawa masu kallon mu da sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na barka da hantsi Najeriya. a madadin idris aliyu sabu ahmad hamza ke ce muku a huta lafiya This program is brought to you by Leadership Podcast from the stable of Leadership Media Group.